Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilohaz dubu ɗaya a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yama masu aron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Laraba sha biyar ga watan Maris shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai tare da Ladan Ibrahim ayawa yawa sahabu Imam ali ne da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kakanun labarai. An tura sojojin kungiyar tarayya Afirka domin su taimaka wasu sassan kasashen da 'yan Boko Haram suka addaba. A kasar Sudan ta kudu ko batun take hakin bil'adama sai kara ta'azzara yake yi. Sojojin da ke karkashin dan tawayen kasar Libya ya ce sun samu nasarar kwace wasu muhimman tashoshin jiragen ruwan saman eh, ruwan kasan kanin labaran kenan abin da ya faru shine an gane cewa su 'yan boko haram suna dan shigowa da makamai daga ruwan lake chad sai gwamnati tarayya ta ce mana mu je mu buɗe runduna a gurin Kakakin rundunar mayakan ruwan Najeriya Navy Captain Suleiman Dahun kenan. Wani mataki ne shugaba Buhari zai ɗauka kan gwamnonin ƙasar bakwai da ake zargi sun karkata naira biliyan goma sha tara. Jihar Niger ta koka kan zaben tashar jirgin sama da ke Kaduna maimakon wadda ke Mina za ku ji dalilinta. Muna kuma tafi da shirin demokradiyya a yau. Masu assalamu alaikum. a wuraren da boko haram suka addaba a kasashen nijar kamar chad da najeriya yanzu haka an kai mun sojojin afirka har dubu goma domin su fatattaki sauran da 'yan boko haram ɗin da suka rage a waɗannan wuraren boko haram dai ita ce ta yi dalilin mutuwar mutane har sama da dubu ashirin tun daga lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekarar dubu da tara a jihohin arewa maso gabashin najeriya ayyukan ta'addancin su ya sa mutane da yawan su ya kai sama da miliyan biyu rasa mahallansu a waɗannan ƙasashe hudu yanzu haka mutane sama da miliyan 20 ne ke zaune cikin halin kila wakala a shekarar 2015 sai da kungiyar ta tarayya afirka ta umarci sojojin kungiyar ta haɗin gwiwa da tafatattaki tun ganyen kungiyar ta boko haram da ke arewa maso gabashin najeriya da kuma arewacin kamaru yanzu haka dai rundunar tana kwance wuraren kwace wuraren da kungiyar boko haram din ta kame sannu a hankali domin kuwa kwace wasu yankunan da boko haram ta kwace da niyyar kafa daular islam a kasashen yammacin afirka rundunar ta yi nasarar fitattakan kungiyar zuwa cikin kunkurmin daji daga sassan da take da tasiri wani lokaci can baya sai dai wannan nasarar da sojojin na kungiyar tarayyar afirka suka samu ya kawo wa da yawan fararen hula koma baya a cikin watanni tara da suka gabata al'amarin take hakkin biladama sai karuwa yake a ƙasar sudan ta kudu hakan ko ba zai rasa nasaba da rashin samar da kotun kasa da kasa da kasashen duniya suka yi ba domin hukunta masu aikata wannan ɗanyen aiki in ji wani jami'in majalisar ɗinkin duniya lamarin take hakkin bil'adama a wannan kasar musamman abin da ke daɗa nasaba ko kuma abin da ke da nasaba da fyaɗe abin ya wuce hankali kuma ba wani abu ake yi in ji shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar sudan ta kudu yasmin suka ta faɗa wa kwamitin kare hakkin bil'adama a jiya talata a geneva cewa an fi gallaza farar hula musamman ta la'akari da ƙabilarsu kuma gwamnati ce da sauran masu alaƙa da gwamnati ke wannan ɗanyen aiki ta ce yanzu haka gwamnati ta fara yekuwar sake wa wasu matsuguni ta la'akari da ƙabilarsu yayin da ƙasar ke ci gaba da kasancewa cikin yaƙi da kuma kisan ƙare dangi suka ta ce yanzu kame mutane da fyaɗe da kashe su ya zama ruwan dare a wannan ƙasa shugaban kare hakkin bil'adaman ta bayyana cewa an ƙone ƙauyuka kurmus kana an kaiwa asibitoci da wuraren ibada hari ta ce babban abin takaicin shine yadda aka ki hukunta masu aikata wannan laifi ta ce har da akwai wato ta ce hanyar da kawai za a hana aukuwar wannan mummunan aiki shine ta gaggauta samar da kotun da za ta gurfanar da masu aikata wannan mummunan ɗabi'ar kuma ya zamo kotun ta fara aiki aƙalla zuwa ƙarshen wannan shekara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dakarun da ke karkashin 'yan tawayen nan na kasar libya janar khalifa hafta sun bayyana cewa sun samu nasarar kwace wasu muhimman tashoshin jiragen ruwan jigilar mai biyu da ke gabashin kasar ta libya bayan a farkon wannan watan ne dai duka sassan biyu suka fada hannun kungiyar nan ta masu tsauran ra'ayin addini libya dai ta fada cikin rudu da damuwa ne wanda ya haifar da rarrabuwan kawuna ta fannin mulkin kasar da kuma rundunar sojoji daban-daban tun a shekarar 2011 bayan da aka kifar da tsohuwar gwamnatin marigayi mamman gaddafi shi kuma aka kashe shi tun daga wannan lokaci ne aka samu kungiyoyi biyu kowace da sojojinta na sa kai kowace na kokarin ganin ta samu ikon mallakan kasar da ke da arzikin man fetur mai magana da yawan rundunar hafta ya faɗa jiya talata cewa eh, tashoshin jiragen ruwan dako na mai da taras lanuf da na al-sidra sun kwace su daga hannun 'yan jihadin nan da ake kira dakarun tsaron bengazi bayan an kai musu hari ta sama da ta ƙasa da ruwa hafta shi da sojansa na marawa sojojin libya da ake kira sojojin kishin ƙasar libya wato libyan national army da ke tafiyar da mulkin kasar a can birnin tobruk su ne waɗanda suka ƙi marawa sojojin da ke da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya baya wanda aka samar na haɗin kan ƙasa a birnin tripoli wannan kikikakar ta libya ta jefa kasar da ke da mutane sama da miliyan shida cikin damuwa na rashin gwamnati tsayayya na kusan shekaru shida a halin yanzu jama'a da dama ciki har da ma'aikatan diplomasiyya sun bayyana kasar ta libya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ta fada cikin rudu tun lokacin mutuwar shugabanta mamman gaddafi hafta tsohon na hannun damar marigayi shugaba gaddafi ne ya karɓe ikon kusan duka albarkatun man fetur ɗin kasa kuma yana bari kuɗin shiga da ake samu yana kaiwa ga babban bankin kasar amma da goyon bayan rasha wadda ta ce tilas duk wani abu da za a yi na gwamnatin haɗin kan ƙasa a kasa da shi fadar white house ta shugaban amurka ta fitar da wata sanarwar da ke cewa shugaba donald trump ya samu ribar sama da dala miliyan 150 a shekara ta 2005 kuma ya biya harajin dala miliyan 38 sanarwar ta cicciki gidan talabijin inda ya ba da rahoton cewa kudin haraji da shugaban ya biya ya saba doka sanarwar wadda ta fito da yammacin jiya talata an baya da ita ne jim kaɗan kafin wani rahoton da gidan talabijin na msnbc ya bayyana a cikin shirin rachel mado wadda ta ba da wannan bayanin da ke kunshe cikin shafi biyu na harajin trump a shekara ta 2005 ta ce wani mai sharhi akan harkokin haraji ne ya ba da wannan bayanin johnston ya shaidawa mado cewa ya samu waɗannan bayanan ne cikin akwatin karɓan sakonninsa na gidan waya kuma bai san kowa ne ne ya aika masa da su ba mado ta ce wannan ya sa ta aike da waɗannan takardun zuwa fadar white house domin neman ƙarin bayani ta ce amma sai fadar ta gwamnatin ta shiga tallata wannan bayanin tun ma kafin ta fara gabatar da nata shirin a cikin daren jiya talata labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla rundunar mayakan ruwan najeriya ta kafa wata sabuwar tasha tafkin chadi saboda shirin wato shirin hukuma na ci gaba da tunkarar rikicin boko haram kamar yadda kakakin rundunar navy captain suleiman dahun ya yi bayani a wannan rahoto da hassan maina kaina ya aiko mana abin da ya faru ne an gane cewa su 'yan boko haram suna dan shigowa da makamai daga ruwan lake chad sai gwamnati tarayya ta ce mana mu je mu bude runduna a gurin kuma a yanzu dai da nake maka magana an riga an bude wannan rundunar ko da baya ga tafkin chadi rundunar sojin ruwan najeriya ta kuma kakkafa karin wasu rundunonin a sauran sassan najeriya akwai wani strategy da muka adopting wato wani sabon tunani da najeriya navy ta yi wanda yana cewa ya kamata buɗe mu a cikin manya-manyan rivers ɗinmu wato kogunanmu na Nigeria saboda kaga kamar baro kaga kana da masaniya cewa akwai port a baro ko kuma akwai yukurin da ake saboda a yawwa a kuma buɗe wani port again a onitsha deep sea port so saboda mu kare wa'annan Uh, sabbin post da ake son a bude uh, nigerian navy ta uh, sake bude runduna a onitsha wato naval outpost onitsha kenan kasan dai babban aikinmu as a navy shine mu tabbatar cewa tekun nigeria ba a mugayen activities a roma na najeriya waiwa saboda saboda haka mun sake bude kanana ƙananan rundunoni a coastal lines mu tun daga baya dagari halka ba yanzu yadda nake maka magana an buɗe abin da ake kira forward operating basis guda wajen goma ya yanzu tun daga badagiri har zuwa iboko da su escravos ne su boni duk wani bude kanana kananan rundunoni wanda ake kira forward operating basis sun fara aiki tun kafin rundunar da aka buɗe a lake chad Masta Warrant Officer Sale Jingi mai ritaya masanin tsaro ne. Navy sun kafa rundunar su a wajen tafkin Chadi yana da mahimmanci sosai a wajen tsaron kasa. Domin ta wannan hanyar ne ake samun dama a shigo da makamai kuma ainihin dama aikin su ne ainihin yan Navy su tare ainihin harabar ruwa. Don an samu an yi wannan gaskiya abu ne mai kyau yana da kyau sosai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. don hankalin za a tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe lani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige. Za ku ji abin da fadar shugaban Najeriya take cewa kan zargin da ake wa wasu gwamnonin ƙasar bakwai na karkata naira miliyan dubu goma sha tara amma da farko gwamnatin jihar Niger Najeriya ta bayyana ɓacin ranta saboda matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na zaɓin tashar jirgin sama da ke Kaduna a zaman na wucin gadi yayin da ake gyara na abuja maimakon wacce take mina tun fil azar wata aka gida ta domin rana mai kamar ta yau idan akwai bukatar karkata jirage zuwa wata tasha mafi kusa ga rahoton mustapha nasir bazari taron manema labarai ne ma kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya kira. Mu a jihar Niger ba magana ne wanda ya zo mana da daɗi sosai ba. domin in ka duba hilin jirgin mina lokacin da aka, aka ba da kwangilanta aka yi filin jirgin mina dama ita ta tsaya ne ma reserve ma abuja backup domin in ka duba in ka tashi daga abuja za ka kaduna ka bar abuja za ka zo mina wanda ya zo mina sai ya riga ka sauka in kuma mutane da yawa suna ce ai hanyoyin ku ne ba kyau ai hanyar ga federal government ne gwamnatin tarayya ita ta kamata ta gyara wannan hanyar ba state government ba so batun cewa ba a gyara hanyar mina ba mu wurin mu ba hujja bane domin wannan aiki na federal government ne dauka yi muku yanzu mu in gaya ma gaskiya a mutanen Niger mu muna ganin kamar gwamnatin tarayya ba su yi mana adalci ba. Shi ma dai shugaban kungiyar direbobin motocin sufuri na jihar Niger Alhaji Ibrahim Sarki Kuta ya ci lamarin bai yi masu daɗi ba amma mu nan da muke sufuri dinnan mun fi kowa bakin ciki kuma kamar yadda suke fare dinnan kan maganan gyaran hanya in mutum ya dubi yadda abin da za a kashe a hanyar kaduna ko rabin rabin namu ma bai yi ba To kokarin samun ministan harkokin jiragen sama na Najeriya sanata Hadi Sirika ta wayar salula ya ce tura. To amma kwamishinan labarai na jihar Niger ya ce babu wani mataki da za su ɗauka sai dai roƙon gafara. Wani mataki za mu ɗauka ai babanmu ne, mu yaro ne, da na ɗaukan mataki kan uban shi, ka gane ko? Mu ma in dai muka yi ma gwamnatin tarayya a yi haƙuri domin mutane mu suna shan wahala. Ko baya ga rashin gyara a filin jirgin sama na Minan, masu nazari sun yi hasashen cewa ko rashin manya-manyan hotel a Mina inda manyan kamfanonin jirage na duniya za su ajiye ma'aikatansu na iya zama hujja na ƙin yin amfani da minan duk da kasancewarta kusa da abuja mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Ɗaya daga cikin matakan da ake jin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai tunkara da farko bayan ya koma bakin aiki shine rahoton bincike da aka ce hukumar efcc ta kasar ta miƙa masa kan zargin da ake wasu gwamnonin kasar bakwai cewa sun karkata naira miliyan dubu goma sha tara daga cikin biliyan sama da ɗari uku rarar kuɗi daga hukumar bada rance ta ƙasa da ƙasa da ake kira paris club da suka ɗauki alkawari da gwamnatin tarayyar za su yi amfani da su wajen biyan basukan albashi na ma'aikata da fansho da ake bin jihohin. rahoton na cewa tuni efcc ta gano naira miliyan ɗari biyar a asusun wani ɗaya daga cikin gwamnonin ga abin da garba shehu ya ga umar faruk musa kan wannan batu to gaskiya kan wannan labari ne mai daɗi wanda yake kuma zai daɗaɗa wa talaka musamman ma'aikata masu fansho da waɗanda ake suke bin basu domin shugaban Muhammadu Buhari bukatarsa ta farko da kuma wannan sabuwar bukatar a gare su musamman gwamnoni cewa do Allah do annabi a ɗauki kuɗin nan da yawa daga cikinsa a biya basu sukan ma'aikata da masu fansho waɗanda suke sun yi ritaya. abin da ya faru a baya abin ina ganin yan Najeriya su saurari EFCC su ji me za ta yi domin na tabbatar maka cewa za a kai ruwa rana tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da shi da wasu gwamnoni a kasar nan abin da ya faru a baya ake yi a da can ba fa fasa shi a kai ba malam garba shehu kenan kakaki na shugaban kasa muhammadu buhari a tattauna da ya yi da mu a abuja dangane da yunkurin da shugaban muhammadu buhari zai yi na tabbatar da an yi adalci a wannan bincike da hukumar efcc take yi dangane da wannan makudan kudade da ake zargin waɗansu gwamnoni su yi sama da faɗi da su a yanzu dai yan najeriya da dama musamman masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa sun kuma sa ido su ga irin matakan da shugaban muhammadu buhari zai ɗauka akan sakataren gwamnatinsa mr lawal babashir wanda ake zargin yin jirgin sama da faɗi da makudan miliyoyin naira na kuɗin tallafi ga 'yan gudun hijira da yakin da boko haram ya dargaza a arewa maso gabacin najeriya akan wasiƙa da ma shugaban ya rubuta ga majalisa shina gabatar da kariya a kan sakataren gwamnatinsa amma tun da majalisar ƙasa ba ta kammala bincike da kuma fitar da rahoto na ƙarshe dangane da wani al'amarin ba 'yan najeriya sun sa ido su ga ko idan rahoton ya fito zai ɗauki mataki akan cire shi aiki kamar yadda ake yi ma waɗansu da aka kama da balakalar cin hanci da rashawa Hausawa umar faruk musa mura amurka a abuja Najeriya. a gaida umar faruk musa muhammadu buhari na jinjina mishi in ba shi ba babu wanda ya rike najeriya ta tsaya haka tsaf saboda boko haram yan ba dan da matsayin muhammadu buhari ba wani ko an ce ta najeriya ɗan nijar bai zuwa wani ko an ce ta maiduguri bai zuwa wani ko an ce mai ta yi chadi cikin nijar kuma abu ga difa bai tahiya ɗaya daga cikin ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Nijar kan wato komar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa kasar rahoton da za mu kawo muku cikin shirin hantsi. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin waɗanne matakai ne shugaba Buhari zai ɗauka na ƙara inganta gwamnatinsa? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Da farko muna neman gafara saboda ba za mu samu damar kawo muku fashin baki kan jawabin Farfesa Lumumba na kasar Kenya kan hali da nahiyar Afirka ta samu kanta a ciki kamar yadda muka yi alkawari a baya. Nan gaba da ikon Allah za mu kawo muku. Yau za mu fi mai da hankali ne wajen jin shawarar wani masanin kimiyyar siyasa da ya baiwa gwamnatin Buhari na hanyoyi da za ta inganta ayyukanta, saboda lokacin da yake hutun jinya matakai da mataimakinsa ya ɗauka ya bar wasu tunanin cewa kamar shi mataimakin nasa ya fi shugaban sanin makamar aiki. Sannan a dab da tafiyarsa, martanin da gwamnatinsa ta baiwa majalisar dattijai kan zargin da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayya na aikata rashin gaskiya da kudaden kula da 'yan gudun hijira ko sake raya yankin arewa maso gabashin kasar ya bar kuma wasu da tunanin cewa idan kana kusa da shugaba buhari ko mai laifinka za ka sha lafiya amma da farko ga shimfiɗar da nasiru adamu lika ya haɗa mana kan komawar shugaba buharin najeriya. Oh, sauka Buhari cikin Najeriya. Waɗannan na daga waƙar da aka yi da magoya bayan shugaba Buhari suka rika kunnawa gabanin dawowarsa da akan tamkar kyakkyawar fata ce da ƙwarin gwiwa kan nasarar jinyar shugaban. Nan ma dai shugaban ne cikin sabon salon raha yake cewa ya dawo gida ne dab da karshen mako don ba mu kaddashinsa damar da ci gaba da aiki shi kuma ci gaba da hutawa. Da karewar ƙarshen mako dai shugaban ya dawo ofis da hakan ya ƙara nuna himmarsa ta aiki da sabon salon da ya ɗauka na tura masu masa mummunar fata a niyyarsu. Wannan dai tamkar sauyi ne ga yadda yakan yi shiru kan lamuran da wasu ke faɗa. Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu damana mai albarka. masu mugun nufi kuma Allah ya shiryar da su ya haɗa kan mu duka a bisa gaskiya da soyayya ga juna. Gabanin dawowar shugaban Harosu sun fara sharhin yaba matakan da mukaddashin shugaba Yemi Osibajo ya dauka ciki da sakar daloli da hakan ya farfado da darajar nera Mai taimakawa shugaban kan siyasa Baba Femi Ojudu ya ce irin wannan tunani hanya ce ta neman kawo sabani tunda tikiti ɗaya ne ya yi shugaban da mataimakinsa. This president and vice president work together in tandem. If you have somebody who's... Shugaban da mataimakinsa na aiki ne tare. Duk wannan muhawarar dai ta zo karshe tunda mataimakin shugaban Farfesa Osibajo ya ce duk aikin da ya da amincewar shugaban ne. You gave me so much support. And one of the things that we said in one of our conversations uh, was that I should just go ahead and do the job. Shugaba ya ce na gudanar da aiki ba tare da sai ma na nemi sahalewarsa ba. Na gode masa bisa dama da ya bani. A more interesting fact is that because the robes are longer than my own, naturally, <laughs> hakan ya sanya ni na sanya rigar da ta yi mini yawa. Na tambayi dokta Sa'id Ahmed Dukawa na jamar Bayero da ke Kano me yasa talakawa waɗanda za a ce sun fi kowa ji a jika raɗaɗin koma bayan tattalin arziki da Najeriya take fama da shi ƙarƙashin wannan gwamnati amma ko suka fi kowa murnar ganin shugaba Buhari ya koma gida? Ah, na farko akwai taka ah, wato da sanin ya kamata ah, duk wani marar lafiya abin da ya kamata shine a yi murna idan ya samu sauki ballantana kuma shugaban ƙasa guda kuma wanda kasa take alfahari da shi abu na biyu kuma akwai maganar yadda talakawa ɗin da shi shugaba muhammadu buhari saboda ganin da suke masa na mai gaskiya da riƙon amana saboda haka sun yi masa yi kwarai da gaske don haka suka yi murna abu na uku nasarar da ake samu wato game da kwato dukiyar ƙasa daga hannun waɗanda suka yi watandarta wannan eh, ya sa waɗansu suna ganin wato kila in ba shugaba muhammadu buhari wannan aiki ya dakata don haka da idawo eh, an yi murna cewar irin wannan al'amari muhimmi zai ci gaba abu na hudu akwai zaton da ake da shi na cewar ana yi masa makarkashiya ah, musamman a bangaren hatsar man fetur yadda ake fasa bututun man fetur yadda ake tafi da ah, babban bankin najeriya irin tsare-tsaren da ake fito da su akwai zato da ake na a ne masa makarkashiya saboda bayan tafiyar ta kaɗan duk waɗannan abubuwa ce suka canza akwai abu na ƙarshe da nake zato shine wato kore zargin da ake da shi da ake masa na rashin sanin makamar aiki ma'ana akwai waɗanda suke ganin eh, matsalar nan da aka ta shiga damar rashin sanin makamar aiki ne ko dai kai tsaye na shugaba muhammadu buhari ko kuma na mafi yawan waɗanda suke kewaye da shi Mm. Ah, kuma da baya nan watakila mataimakinsa da waɗanda suke taimaka masa shi kuma sun fi shinan makaman aiki don haka aka fi samun sauki. A aikace-aikace da manufofi me zai iya yi nan da nan domin ya kawar da wannan tunanin cewa cewa akwai rashin kwarewa walau daga gunsa walau da waɗanda suke karkashinsa. Haka ne, shi ne na faɗa ma cewar akwai bukatar ya yi tankaɗe da rairayar da wato zai zamana wasu daga cikin waɗanda ake zargin sun taimaka wajen samar da matsala a tafiya. Wata matsala da mm. shugaba Buhari ya bari wacce wasu ke gani ta bar wannan matsala ta bar tabo a gwamnatinsa ita ce cewa wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kamar ba da gaske ake ko kuma ana bin ana bita da kulli ne kan wasu 'yan siyasa wadda ba sa tare da shugaba Buhari ko mutane da ba sa tare da shi saboda ai na ƙasa da shi misali bincike da majalisar dattijai ta yi game da sakataren gwamnati ansar da aka baiwa majalisa bai ta gamsar da 'yan majalisa ba ta gamsar da 'yan najeriya ba cewa ma'ana kawai abinda jama'a suka fahimta ko suke gani kamar cewa an yi rufa-rufa ne a maganarsa kuma ba shi kadai ba babban jami'in mai kula da harkar mulki shi ma da wannan zargi karkashinsa banda haka akwai waɗansu da ake zargi suna zaune ne kawai ana amfani da babban bankin najeriya ana, ana cinikin daloli sun zama masu hamshakan masu arziki da zai sauransu me shugaban kasa zai iya yi na kawar da wannan kuma zargi da ake yi ga gwamnatinsa babban abin da zai yi shi ne ya hukunta waɗansu daga cikin wanda suke tare da shi waɗanda zargi ya tabbata a kansu kamar yanzu shi sakataren gwamnati majalisar ƙasar nan tsarin mulki ne ya ba su ikon su yi bincike akan al'amuran ƙasa suka yi bincike suka tabbatar da laifi to idan ba za a iya zuwa da binciken da yi fina nasu ba wanda za a gamsar da mutane cewar ga a inda suka yi kuskure wajibi ne a ɗauki binciken su amma ba a zo da wannan ba sannan kuma ba a ɗauki matakin hukunci din ba don haka mm, akwai buƙatar tabbas ya tsaiwar daka ya ga cewar ya hukunta wasu daga cikin waɗanda ike tare da su. Abin da zan ce shine kana gani shugaba Buhari zai yi wannan saboda akwai zargi da ake yi cewa shi muddin ana kana masa biyayya kuma to shi kenan duk baka da laifi. To ya kamata a ce ya san wannan zargin shi ma ya san ana wannan zargin don haka ya kamata ya ture wannan zargin ya tabbatar wa da al'ummar ƙasa cewar ba haka ba ne wannan zai taimaka wa magoya bayansa da suke ta kokarin kare shi tare da wato tsananin wahala kariyar inda cewar abin da ita a bayyanan cewar akwai matsala amma kawai ba wani abu ne isa ake ta goya masa baya ba saboda kyautata masa zaton cewar don bai ga matsalar ba ne in ya gani zai yi hukunci sai kuma watakila su bangaren majalisar da sunan ya riga ya ɓaci saboda haka ake ganin ba ne suka yi ba daidai ba ne kuma wannan ba adalci ba ne eh, komai bacin sunan su da suka daidai ya kamata a yadda sun yi daidai shi kuma komai gaskiyarsa yadda yi kuskure ya kamata a nuna masa ya yi kuskure kuma yadda ya yi kuskure wannan ne abin da ya kamata a yi kuma sai a ga cewar abubuwa sun inganta. Dr. Duka ta yaya garan bawul ga majalisar ministocin shugaba Buhari zai taimaka wajen sake Eh, farfado da gwamnatinsa ko karfafa gwamnatinsa ah, wato wato tankaɗe da rairaya yana sawa wato wanda ya kasa aikinsa a cire shi a sa wanda bai iya yana sawa wanda gurin da aka kai shi ne bai dace da shi ba in aka canza masa aka mai da shi gurin da ya dace da shi aiki ya kan kama yana sawa wato wanda ita yin wani sakaci a gurin aikinsa ya maza ya mai da hankali ya daga kafa sannan yana daɗa wato sabunta gwamnati sai a ji kamar yanzu aka yi naɗin ministocin ma don haka sai a miƙe a miƙe su da an yi aiki. Dr. Dukawa menene tasirin miƙa iko ga mataimakin shugaban ƙasa ta fuskar demokradiyya da shugaba Buhari ya yi? tasirin wannan shi ne biyayya ga doka doka ta ce idan shugaba zai yi tafiya doguwa ko zai je hutu ko kuma ba shi da lafiya ya rubuta takarda ya bai wa mataimakin roƙo kuma shugaban ƙasa ya yi wannan din saboda haka wannan ba ƙaramin alheri ba ne wannan bin dokar sannan abu na biyu wato yana da ɗaya. da kwan aminci da biyayya tsakanin shugaba da mataimakinsa kuma wannan yana da samar da ingancin aiki. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasira da Muhli Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. masu tsaro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. ma'aikatar shari'a amurka ta sake ta da maganar nan da ake zargin wasu tsoffin jami'an sojan rosu takwas da kuma waɗanda suka bar aiki zargin da ya haɗa na cin hanci da rashawa wanda mai ɗan kwangilan nan mai suna fat leonard ya sa aka aikata wannan batu da ya sa amurka hasara aƙalla dala miliyan 36 kuma yau shekaru hudu kenan ake binciken wannan batu abinda mahukuntan na amurka suka ce mutane kusan 200 ke cikin wannan ba da kallar wannan ba karamin cin amanar kasa ba ne da kuma tozarta aikin sojan ruwa wanda manya-manyan jami'an sojan ruwa suka aikata in ji babban mukaddashin mai shari'a alana robinson a jiya talata ma'aikatar shari'a ta ce real admiral bruce loveless na daya daga cikin manyan sojojin ruwa mai kula da sashen tattara bayanan siri da ma'aikatar tsaron amurka na pentagon na cikin waɗanda ake tuma. to ma da aka Allah kama karshen shirin safe sai can da hanzu za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin ladan Ibrahim a yawa da ta ani gabatar da shirin da Cibahiro Diodone da kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye da injiniya Charles House a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya